Sarauniya TV tashar al'umma. da Soyayya na zo karkamin malon waza a soyayya. Karki da jama kaina baki da damuwa soyayya. Ki aje mini sa'i ba zama da rashin ki ko kaɗan ban saba shi ba shiga ban ɗauka ba ba tafi da barawo ba na zo ni da sallama ga mai kyawun ba gani gaban ki na zo ko ki ganni ba ina yi miki bai cika ki zo alkinta ni ma abin tsoro ba na a gwada duwa. a a a ba da kai ba ba a zo wajen ba burin zuciya ta samu babbar makama na shaida cikar gwani idan ba zai kuri ba jirgi zai tashi za ya bar wani bai hau ba abin da yake cikin raina ban boye shi ba ba su san matsayin ki ba ba sa raina ake ba ke ce kaucin ka ba ba sa ba ganin ki ba ba wanda ya ce kulle san maki ce masa zuwa. ka ne zaƙi na ka zama mallakina na duka dare da rana ka ne hadimi na ta ya za mu kai gaci nake ta nazari in na rasa ka zan Sarauniya TV, tashar al'umma.